فهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نصة النظر قال المسنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة, مقدمة قباتر واكينا يوه ما شاء الله جزاك الله خيرا dan ɗarwaye shi a kai na tuna ne shi قال الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريد عصره وزمانه شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي الأسقلاني الشهير بابن حجر أثابه الله الجنة بفضله وكرمه wannan malamai sun tabbatar da cewa ɗaya daga cikin ɗaliban shi ibn hajar ne rubuta ya yi naskin wannan abin da shi ya sa ya faɗi aka ba wai shi da kansa ne ya faɗa ba to ga nashi ne dama asali ai shi ne shi matanin Eh, nukbatul fikar din fikir da kuma shi wannan nuzatun nazar duna shi ne shi ibn hajar shi ya rubuta su ya rubuta wancan kuma ya sharhi ya rubuta sharhin kuma daga baya to kaga anan ba shi ya don shi wannan kaga ya taskiyan kansa kenan wanda ko muharram to wannan wani ɗalibinsa ne cikin ɗalibansa da ya naskin littafin shine ya rubuta ya rubuta wannan dan mukaddimar an gane ko to shine yace wato ma wato al-sheikh imam wato babban malami imam al'alimu masani al'amilu mai aiki da ilimi alhafizu wato masanin hadisi wanda ya haddace hadisi sanadar matanan ya haddace hadisai sanadar matanan shi ake cewa hafiz wanda ya san hadisai matani da kuma wabin nan isnadi da ilal duka ya san su abinda bai sani ba cikin abinda bai sani ba daga abinda ya sani kaɗan ne irin sani ake ce musu hafiz an gane ba wahidu daharihi makaɗaicin zamanin shi wato shi kaɗai a zamaninsa ba a samu irin shi ba wa awanihi da lokacinsa da ya rayu wa faridu asrihi kuma shine daya daya na zamanin sa duk da kasan da wahidu daharihi faridu asrihi kawai tasarrufin lugha ne wa zamanihi da kuma zamanin shi kaga awan da zaman duka abu ne abu lokaci yana magana akan lokaci shihabul millati wato tauraron addini ko kace tauraron akida wato shine hasken akida kenan waddin da addini abul fadli wanda ake masa alkunya da abul fadl Ahmadu ibn ali al-asqalani mutumin askalan. asqalan gari ne a kasar misra shine garin su ake nisba zuwa ga asqalan sai nisba ce asqalani ne ka gani Hajar, wanda ya fi shahara da ابن Hajar. asabahu Allahu aljannata Allah ya saka masa da aljanna bi fadlihi wa karami da falalansa da karimcinsa bismillahir rahmanir rahim to nan ne daga nan ne maganar Ibn hajar alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadiran dukkan godiya da yabo da kirari da kuzantawa sun tabbata ga Allah wanda lam yazal aliman bai gushe ba yana masani qadiran mai iko wato saninsa da ikonsa a azaliyan ne ba su da farko wato ilimin salam yusbak bi jahalin kuma wala yalhaquhu nisyan ilimin Allah kenan haka ikonsa ba a yi lokacin da bai da iko ba daga baya ya samu ikon ka gani ko ba a samu lokacin da lam yakun qadiran ba kuma wala yuslabu minhu qadu qudra Ba da za a tsaye tashi daga kudura ubangiji ta'ala hayyan kayyuman rayayye wanda yake tsaye da dukkan halittunsa sami'an masa mai ji basiran ko mai gani wato abin na wani sai a hankali saboda wani magani na sha kuma duk akura ne suka fito mu shadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la na shaida babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya akbaruhu abin nan wa ukabbiruhu takbiran ina girmama shi girmamawa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin kun ga inda inda ko ga yayi boldin dinsa ya manyan rubutu baki sosai to shine matanin shine wancan da mu karanta ba inda yayi shi kanana kuma wannan wannan asalin matanin shine ya sa ya cikin baka inda bai sa baka din ba wanda ya rubutu normal shine sharhin no zahabi kenan an gane ko amma kana karanta ba za ka bambance ba sai saboda ka kwarewa eh ba za ka bambance wai sharhi ne abu na don babu bai wani sharhi mai tsawo ta yadda zai kosar da kai ba ya rinka fita daga maudu'i sai ya yi shi ala naskin wahid da sharihin da matanin duk baka yi bambancewa sai ka ɗauka kawai duk abu ɗaya ne hmm. sai ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira ya tabbata idan Allah ya tabbata ta tabbata ga shugabanmu muhammad allazi arsalahu ila nasi wanda ya aiko shi zuwa ga mutane wato Allah ya aiko shi zuwa ga mutane kafatan baki daya bashiran yana mai bushara gare su da wanda ya da'a ya bi Allah da manzonsa da aljanna wa naziran kuma yana mai gargadi ga wanda ya saba wa Allah da manzonsa ya wa addinin Allah karan tsaye bi son zuciyarsa a masa gargadi da wuta Allah tsare mu wa ala alihi muhammad wa ala ali muhammad da kuma alayan annabi muhammad wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kasira Allah ya dada tsira wato ya dada aminci gare su aminci mai yawa yanzu kaga wace kafatan bashiran wa nadiran wa ala ali muhammadin wa sabi wa sallama tasliman kasira ne sharhin <laughs> kawai kara fito da abun fili ne yayi kawai dama mantanin a dunkule bayar kawai sai zai sai fitar da abun fili kawai shikenan ya kara bayyanawa ahammul musannafat fi ulumul hadith wannan na su masu rubu abin nan ne ba wannan babin da yake sawa ko fusul ba na ibn hajar ne, ba shi yake sa wannan a hannun musannafat fi ulumul hadith ba suna sawa ne kawai in suka ga munasaba ba. Eh, kamar nawa nawawi yi wa muslim azan abwab na muslim ba muslim ne yi ba ya rubuta ba nawawi ne da ya sharhin muslim shi ya sa abuwa na musulun gaba daya daga an ta littafin musulun din an sa musu abuwa amma na nawoyin ne aka ɗauka aka sassaka shi musulun bai yi abuwa bi ba kawai hadisan ya tattara kawai gaba daya sai dai kowane kowane kowane abin nan zai sa zai sa zai sa abin nan eh, zai sa hadisan da suka dace da kowane mas'ala kowace mas'ala in yana magana kan aqida to a jisan aqida kawai zai kawo a jisan alwala hadisan sallah haka ya biyo har karshe bai sa abuwa biyu ba sai ce amma ba'adu wannan shine maganar ibnu hajar amma ba'adu bayan haka fa inna tasanifa haqiqa wallafe wallafe fi istilahi ahli hadisi a cikin istilahin malaman hadisi kadi kasurat haqiqa sun yawaita lil'a'immati ga malamai fil qadim wal hadith da ɗaɗɗu a wato ada da kuma yanzu shine ma'ana kamar da ake cewa a da da yanzu wato da ɗaɗɗu wanda suka wuce a baya da kuma wanda suke a yanzu a zamanin da shi yake rubuta littafin ko a yanzu kai ma za ka faɗa ka ce fil qadim wal hadith na da da suka wuce da kuma na yanzu da ake tare da su famin awwali man sannafa fi zalika daga yana daga farkon wanda ya wallafa yayi wallafa a cikin wannan istilahi na malaman hadisi akwai alqadi abu muhammad arrama hurmuzi alqadi abu muhammad arrama hurmuzi fi kitabihi almuhaddith alfasil lakinnahu lam wato farkon wanda ya rubutu a kan wannan matsala ta muslamul hadith ya tattara shi a littafi guda mai zaman kanshi shine wanda ake ce masa alqazi abu muhammad a rama hurmuzi rama hurmuz sunan gari ne da ake nasaba a ce rama hurmuzi wato ɗan garin rama hurmuz can wajen kasashen rasha ne bangaren rasha to shine ya ce ga nan ƙasa ya ɗan sauke ya ce huwal muhaddithul hafiz al-adib al-sha'ir malamin babban malamin hadisi wanda ya haddace hadisai da isnadi da illoli al'adib kuma adibi ne masanin larabci sha'ir kuma mawaki ne ba wai mawaki irin wannan waka na abu na ba ma'ana wanda yake tsara wake a littafi a rubuce hmm. alkazi abu muhammad alhassan kaga sunansa kenan alhassan ibnu abdurrahman ibnu khallad alfarisi can dama kasashe iyakan suna iyaka da farisa da wajen kasar rasha farisa inda iran daular iran ta da an gane ba an rama hurmuzi mutumin garin rama hurmuzi tufiya fi hududi sanati 600 abin nan 360 hijiriya ya rasu a ƙarshe-ƙarshen shekara ta 360 shine fi hudud ƙarshe-ƙarshe wato ƙarshen shekaran an gane da 360 bayan hijira unzur mazana tarjamatihi fi siyari a alamil nubala ka dubi inda zaka samu tarjamarsa mazan naka ce almazan shine inda ake zaton abu inda ake tsammanin samun abu shine mazanu shai ce zanu hazar shai fi makalin fulani ce uridu an ashtari alkitab aina ajidu sai ce ma zanu hufi kurmi inda ake tsammani ka samu littafin da kake nema to kurmi za ka yi kaso kurmi shi ma mazan inda ake tsammanin a samu abu an gane ko to ma'ana mashiya na yana nufin in siyar alam nubala ya faɗa tunda ba zato Tabbar ya faɗi tarihinsa an gane ko to sunan littafin da ya rubuta al-muhaddithul fasil sunan littafin kenan ga cikakken unwanul kamil lil musannaf al-musannaf bi fatahin nun eh, don akwai bambanci a ce musannif ismu fa'il musannaf ismu maf'ul na ce musannaf shi littafin kansa musannif wanda ya rubuta littafin to nan al'unwanul kamil lil musannaf suna cikakken sunan littafin shine unwan suna kenan sunan unwanin da aka wa littafin cikakken sunan littafin shine al-muhaddithul fasilu bainar rawi wal wa'i a gani sunan littafin kenan al-muhaddithul fasil bainar rawi wal wa'i cikakken sunan littafin kenan amma sai ya ce lakin na hulam ya tau'ib sai dai bai game mas'alan hadisi ba gaba daya ciki masailul hadisiyya bai game ya game magana a kansa gaba ke ɗaya ba shine lam ya tau'ib sai na biyu wal hakim akwai hakim alhakim abu abdullahi naisaburi alhakim abu abdullahi naisaburi shi ma shi na biyu wanda ya rubuta ya yi rubutu a kan matsalan ilimin hadisi lakin na sai dai shi ma lam yuhazzib bai tace ba wa lam rattib kuma bai jeranta matsalolin a jere ba kawai ya yi rubutu ne akan matsalar kawai bai tsara shi a tsare a jere ba sannan kuma bai tsabtace shi ba abin ya zama ya tsabtace shi daga sahihi da da'ifi kawai bayanan malamai ta kawawa a ciki na fata an fahimta to cikakken sunansa shi imamul hakim shine huwal muhaddithul mutannif kaga mutannif mai yawan rubutu wanda yake rubutu yake wallafa ya wallafa littattafai da yawa abu abdullahi sa kenan sunansa muhammad ibnu abdullahi ibnu muhammad ibnu hamdawai ibnu hamdawai ibnu albayy kaga albayy abdibbi at-tahmani mai taburu shi ma can kasa wajen farisan ne da kan iyaka da kasar rasha a can area duk malama hadisi yawanci daga can kuma ka san indiya ta yi malaman da hadisi da yawa a duniya indiya din nan ke gani kana ga indiya da ana cewa kasar kafirai ne ce ko saboda musulman yan tsirari ne a cikin kasar amma musulman da ke indiya sun kai yawan population din najeriya in ka ɗauko yawan musulman ba wai gangare musulmi ba na duk gaba daya eh, in an zo zube ban kwarya ta ne kuma to shine a ware aluzun na ware yan bidiya kaza ta zan babu inda ma take da bidiya mai karfi irin indiya irin su na kashe bandiya su ai duk suna can kuma tsariku ne an gane ko al-ma'ruf bil hakim wanda aka fi sani da al-hakim mutawaffa sana 400 wa 5 بعد الهجرة يا رسول شكرا تدري حدود بيار باين هجرة ومن تصانيفه المستدرك على الصحيحين daga cikin littafin da ya rubuta akwai al-mustadrak ala sahihaini wato wai dan gyara gyare gyare yayi wa Bukhari da Muslim ya ta dauko Buhari da Muslim ne sai ruwaito waɗansu hadisai ya musu istidraki da wasu isnadai akan sharadin bukhari da muslim wato bukhari yana da sharadi muslim yana da sharadi yace yace wannan hadisin ya cika sharadin bukhari amma bai ruwaito shi a cikin sahihin sa ba ya kamata ya ruwaito muslim ma wannan hadisin ya cika sharadin sa ya kamata ya ruwaito bai ruwaito ba shine musu istidraki shine ya mustadrak ala sahihain amma kuma ya wasu hadisan da ya kawo duk rubabu ne har da ifai maudu'ai da ibn jiddan duk a ciki akwai a ciki to da ya gama rubutun ya tattara sai ya dawo daga baya kuma yana so ya sake ya tace ya yi mujalladi na farko sai mutu Allah ya kabi rayuwarsa ya ƙara ba shi yasa a mujalladin farko za ga akwai tsafta amma a mujalladi na biyu zuwa na hudu ba magana abin akwai tarkace a ciki da yawa <laughs> shi imamul hakim kenan to shine imamul zahabi ya zo ya masa tahzib fa hazzabahu imamul zahabi sai sai abu na shi sara ga an ce rawahu rawahu al-hakim wa wafaqahu az-zahabi wa huwa sahihun wa qala sahihu al-isnad ko wa qala sahihu al-isnad ala shart al-bukhari wa muslim ko ala shart al-bukhari ko shart muslim a gani sai a ce kuma wa wafaqahu az-zahabi amma malamai kuma sai zo kaman albani da waye da sauransu suka zo ce sai ce kalla eh so sai sai ce da hakim din da a bin dukkan faɗi <laughs> sai musu gyara an gane ba eh, sai ce almatabin madabu'un wannan an buga shi ana samun sa kasuwa madabu'un bugagge ne ma'ana an buga shi wal madkhal ya rubuta littafi mai suna almadakhal madkhal a gani fi usulil hadis madabu'un shi ma almadakhal fi usulil hadis wato mashiga farkon mashiga a cikin ilimin hadisi ilimin usulul hadis musalawul hadis kenan ya rubuta matsabon an buga wal kitabul ladhi yushiru ilayhi al musannif da kuma littafi shi wannan littafin da ibnu hajar yake ishara zuwa gare shi shine musannif anan shi ibnu hajar kenan abinda littafin da yake ishara cewa hakim ya rubuta akan musalawul hadis sunan huwa ma'rifatu usulul hadis wa ulumihi wa ulumuhu wa kutubuhu shine sunan littafin da shi e, ibn hajar yake ishara zuwa gare cewa hakim ya rubuta ba madakal din yake ishara gare shi ba an gane ba? sai ce watalahu wanda ya biyo bayansa ya biyo bayan hakim shine talahu ai tabi'ahu wato wanda ya biyo bayan hakim shine abu nu'aim al-asfahani shi ma ɗan ƙasan iran ne kasan iran da an samu malamai sosai na hadisi na fikihu na lugha na waye duka daga baya ne a karni na tara an shiga karni na goma shekara ta ɗari tara da sha shida da wani makamanci haka wannan abin nan sha ismail eh, wannan menene ake ce ma asafawi a sha ismail asafawi wani katon ɗan shi'a ne zindiki wanda shi ne ya zo ya yaƙi ya haɗa kai da turawan faransa da turawan ingila da turawan portugal ya yaƙi daulan daulan nan iran ɗin a lokacin musulunci na ke abin na wajen yaƙi su ya mai da wajen shi'a kuma aka haɗa kai da shi ya ba da goyon baya aka rusa daular usmaniya wanda take da headquarter a Turkiyya. to shine shi shi shi wannan shine ya kawo wannan matsala a kasar gaba tun daga lokacin kasar Iran ta zama matsala amma daga ba ta farfado amma sai wannan dan wannan zindiki shi ma komeni la'anatullahi alaihi ya yazo ya ya sake kawo juyin jihadi da goyon bayan Faransa da Ingila da kuma wasu da Yahudawa suka ba shi goyon baya can faransa ya koma ma da zama gaba daya sanda ya tsara komai tukuna suke ta ba shi da kuɗi da makamai da komi har daga baya da aka gama juyin juhalin sanda aka gama juyin juhalin an kashe mutane an shugaban ma an kashe shi da sauransu duk wani ahlus suna an yanka shi sai wanda ya gudu sai shi ya dira a ƙasar iran da su faransa ne a faransa airline aka kawo shi nuna karanta abin kuma na a intanet da ga akwai tarihin gaba daya turawan faransa suka kawo shi nan iran suka sauke shi da rakiyan turawan aka shi aka yi biki aka yi komai shi kenan ya zama shi ne yake jagorantar da sai a ce wai an yi juyin juya halin musulunci haka ake kira saboda zulman wa zuran wannan addinin na shi'a ce kira shi musulunci to an ci mutuncin qur'ani da hadisi an nuna kawai ma babu wani addini mai so wanda wanda Allah ya aiko babu shi saboda gaba ɗaya addinin shi a ba magana musulunci a cikinsa in ka ji magana musulunci sai dai kawai a ambaci ahlul baiti kawai sunan ahlul baitin da ake ambato ne kawai amma duk maganganun da ake cewa sun faɗa duk ba ƙarya ne aka kitsa aka cucusa musu a baki Allah ya isa musu mu ma ya isa mana to shi ne sai ce fa'amila sai ya aikata shi wannan abu nu'aym al-asfahani sai aikata yayi aiki ala kitabi akan littafin sa mustakhrijan wato yayi aiki akan littafin hakim yayi wani littafi da ake kiransa mustakhraj a gani shi abu shi abu nu'aym al-asfahani kenan shi cikakken sunansa huwa al-muhaddith al-mu'arrikh as-sufi abu nu'aym Ahmad ibn Abdullahi shine sunansa Ahmad ibn Abdullahi ibn Ahmad ibn Ishaq al-Mahrani al-Asfahani Asfahan din sunan gari ne a ƙasar Iran a yau tana nan haka ake kiranta ma Asfahan din har yau amma nan ne inda Yahudawa suke ta kaura suna zama a wajen suna dasa wannan bishiyan na eh, menene ake ce masa eh, wata bishiya ce wanda annabi ya isharar zuwa gare ta Eh? wanda ita za ta kare yahudawa lokacin eh, garkat ita za ta kare yahudawa bishiya ce tana nan ana suna dasa ta can kuma yawa annabi ya ce dujar ta nan zai fito mabiyan zai samu mabiya dubu saba'in cikin yahudawan asfahan a lokacin da annabi yake magana nan babu yahudawa asfahan saboda mu'ujiza irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu iko Allah suna nan suna tare a wajen kuma Iran Yahuda suna da best sosai da yanci da wuraren ibada sabanin Allah sunna babu babu kaga da kiristoci da Yahuda duk suna da wurin bauta an ba su iko da komai da suna yin abubuwan su gidajen giya da waye duk akwai su a cikin Iran musamman babban birnin Tehran a masallaci a Tehran kasa masallaci ɗaya ne na juma'a guda ɗaya tak kuma ba a masallan juma'a ciki saboda sun ce haramun ne yin sallar juma'a sai imam ya zo wannan aqida ce ta su mm-hmm. yakubu ne yakubu katsina shi ne a lokacin da ya je dawa yana ta fallasawa shi ne daga ba aka biyo shi da kuɗi kasan da ya so ya fita daga shi'a saboda ya ga abubuwa na tashi hankali su da abu san me shi abba na san da yaje sai ya ga shi an sosai bai eh, ma aka suke yayi jam'i suke kullum ba a sallah su ba dama dama sallah a magarib a isha'i za a hada a zahar la'asa za a hada kuma an kaga sallan Allah sawaje Allah sawaje ai suna da kanat na abin nan in ka kama za a gansu suna sa sallar irin yadda suke yin sallar za ka sha mamaki wallahi eh sannan dama daban take bayan da ka karanta a Buhari da musulun da ƙur'ani. ba nan ba an Allah sauki ai duk wanda ka ganshi a cikin harkar nan son zuciya ka san ita son zuciya tana hallaka mutum ba abin da ke hallaka mutum da gaggawa irin son zuciya Allah tsare mu saboda duk san zuciya kai su shiga wannan harkan sai ce an gane ba na ne muke a asfahani sahibu hilyatul auliya shine marubucin hilyatul auliya wa tabakatul asfiya littafi ne cikin juzu'i tara ya rubuta da isnadi da komi shi ma yake da shi sai dai akwai sai da ifai a ciki da sauransu haka bai tace ba makabu'un an buga shi ana sai da shi a kasuwa wa dalailun nubuwa ya rubuta dalailun nubuwa akwai kuma dalailun nubuwa na bai haƙi duk abin nan sai ce madabu'un shi ma an buga in ya ce madabu ma na an buga shi yana kasuwa ana samu to wannan musakrat da ya rubuta ai sannafa kitaban istadraka fihi alama ma'rifati ulumul hadith ya rubuta littafi ne da ya yi gyare-gyare a kan littafin ma'arifatu ulumin hadith na hakim gyara ya yi masa shi ne ya yi istifirajin littafin ma'ana yin gyara a kan littafi. an gane ko lil hakim bi idafatin ya yi kare-kare lam ya tazamman ha wanda littafin hakim din bai kunshe su ba kare-karen da ya yi din an gane ko sai ce wa abuka a shiya'an kuma ya bar waɗansu abubuwa can sama ya bar wasu abubuwa kuma lil ake ga masu zuwa daga baya kaga wannan fadu a cikin sharhi ne a ga duk kama abu ɗaya ne kawai da matanin ma gaba da shi shi Abu ayan bai game shi ma duk da haka ya yi kare kare akan littafin hakim din amma bai game komai da komai ba ya bar wasu abubuwan da bai magana akan su ba saboda na bayan suka zo su ma su yi kare kare haka ilimi yake dama an gane ko lil mutaakib ay allazi ya'ti min ba thumma ja'a ba'dahu sannan bayan ba'dahum bayan su waɗancan malamai da aka ambata sai sai nan sai al-khatib abubakar al-baghdadi shi kuma yazo daga bayan su an gane ko ay thumma ja'a al-khatib abubakar al-baghdadi ba'dahum haka magana take sannan khatib abubakar al-baghdadi yazo bayan waɗancan malamai da aka ambata turama hurmuzi da hakim da abu nu'aym bayan su sai khatib ya zo shi kuma shi khatib al huwa al-muhaddith al-hafiz al-faqih al-usuli malamin mahaddaci ne masanin qur'ani ma'amar hadisi masanin fikihu al-usuli kuma masanin usulul fikihi shine al-usuli al-mu'arrikh malamin tarihi yana da tarihu baghdad da ya rubuta wajen wajen ya kai ya fi ya fi wajen mujalladi 20 da wani abu ko sama da haka shi yace al-adib kuma masanin lugha adibi ne abubakar ahmad ibnu ali sunansa kenan ibnu thabit ibnu ahmad ibnu mahdi al-ma'ruf bil khatib wanda aka fi sani da al-khatib an fi saninsa a ce khatibul bagdadi saboda mutum ne mai iya jawabi da khutba sahibu tarihi bagdad gashi nan ma tarihu bagdad shi ya rubuta littafin tarihu bagdad matabu'un an buga shi wal fawaidil muntakhaba da fa'idoji zababbu sunan littafin kenan zababbun fa'idodi shine muntakhaba shine ake cewa intikhab zabe intikhabul federali ga zaben kasa kaga ce ce shi ma fil hadisi wato wasu fa'idoji zababbun fa'idoji cikin hadisi sunan littafin kenan warrihilatu fi talabil hadis yayi rubutu kuma akan yanda ake tafiya don neman ilimin hadisi ka duba tafiyar ma yadda zaka yi in zaka je neman ilimi an rubuta maka ba abin da ba su yi rubutu akai ba malaman nan ka je har tafiya ma da zaka yi ga yadda zaka yi <laughs> sunan littafi ne arrihilatu fi talabil hadis wa taqyidul ilmi kuma ya rubuta littafi taqyidul ilmi madabu'un duk wayannan littafan an buga su to shine yace fa sannafa fi qawaninir riwayata kitaban ya rubuta yayi rubutu cikin cikin mas'alan ka'idoji na riwaya ya rubuta littafi wanda yake dauke da ka'idoji na riwaya sammahu da ya kira shi da suna al-kifayatu ka gani al fi ilmin riwaya shine unwanul kamil lil kitab cikakken suna na, littafin shine al-kifayatu fi ilmi riwaya matbu'un an buga shi wa huwa min ahammi masajir ilmi al-hadith yana cikin muhimman reference in kana so ka san ilimin hadisi wani yana cikin muhimman littafin da zai taimaka maka wajen sanin ilimin hadisi da kyau a gani wa fi adabiha wa fi da kuma cikin ladubba na na, na riwaya ya rubuta littafi wato kitaban sammahu wato ya sake rubuta wani littafin kuma a cikin abin da ya shafi adab adabun riwaya kenan sammahu da ya kira shi da suna aljami'u li adabi shaykh wa sami'i ladubban wato littafi da ya tattaro ladubba na malami da kuma dalibi asami'u shine dalibi an gane ko ya rubuta wannan littafin shi ma amma ga can a ƙasa ya ce kaza wal asahu a aljami'u li akhlaqir rawi wa adabi sami shine sunan littafin wato kaga nan kasa shi mai wannan talikin sai ce kaza haka ibnu hajar ya faɗa sunan littafin cewa aljami'u li adabi shaykh wa sami kaza ai kaza qala ibnu hajar an gane ya ce wal asahu amma abin mafi ingantaccen sunan littafin shine aljami'u li akhlaqir rawi ko wa adabi sami'i shine asalin sunan littafin shine hakan kaje ma sai shaguna aka zaga sunan littafin ba kamar yadda shi ibn Hajar ya faɗa ba shi ibn Hajar ya faɗa ne tunda da kai yake rubutun lokacin ya faɗa ne a haddansa an gane ko to shine sai ya ce wa ƙalla fannun min fununin hadis, ƙalla kaɗan ne wato a samu wani fanni daga cikin fannonin ilimin hadisi illa wa qad na fasihi kitaban mufradan face khatibul bagadadi ya wallafa littafi a cikinsa wato takaitacce wato littafi zai keɓe littafi akan duk yace duk wani fanni na ilimin hadisi za ka samu khadibul bagdadi ya rubutu a kai yana da faɗin ilimi mutumin an gane ko sai ce fakana kama ƙalar hafiz abubakar ibnu nuqta ya kasance shi Hadibul bagdadi ya kasance kamar yadda alhafiz abubakar ibnu nuqta yake faɗa shi wannan abubakar muhammad ibnu abdulghani ibnu abubakar ibnu shuja ابن ابي نصر ابن عبد الله البغدادي الحنبلي المعروف ابن نقطه وان دي رسو شكرا تدري شدر باين هجرة صاحب المصدرك على كتاب الاكمال لابن معقولة هذا سنة وانكم ابن معقولة آه، معقولة <laughs> ويسمى ايضا الذيل على الاكمال والتقييد لمعرفة الرواه والسنن والمسانيد to shi wannan malamin yayi magana akan khadibul Baghdadi sai yake cewa kullu man ansafa duk wanda zai yi magana ta adalci alimato ya san annal muhaddithina duk malaman hadisi ba'ad al da suka zo bayan khadibul bagdadi iyalun ala kutubihi suna dogara ne da littafinsa bayan khadibul duk wani malamin da ya zo a bayan khadibul duk rubutun da zai yi to ya amfana da littafin hadibul bagdadi kafin ya rubutu don kaji shi ne a ibn hajar ɗin yake cewa kalla kalla fannun min fununil hadis ka gani shi ya ce illa wa kadi sannafa fihi kitaba Allah ya saka musu da alheri sun maja a ba'adahum sannan bayan kuma ba'adu man akhara wasu da suka zo daga karshe suka zo wato waɗansu da ja a manta a kara kenan anil hadib waɗanda suka zo bayan hadib suka ta shi ma ya zo bayan waɗancan malamai da aka ambata an fahimci ta'birin thumma ja'a da Ai ba'da al irin su eh, rama hurmuzi da hakim abu nu'aym eh? to sai eh, bagdadi shine damirin hum din yana koma gare su ja'a ba'dahum to fa'ilin ja'a kuma shine man man ta'akhkhara anil hadith wanda suka zo da bayan hadith al-baghdadi fa akhadha min hadha al-ilmi bi nasibin sai ya dauki wani rabo na wannan ilimi shi ma ya rubutu akai an gane ko fa jama'al qadi al-qadi ya tattaro kitaban littafi latifan wato littafi ne wato mai muhimmanci mai zurfi na ilimi mai taushi kaga yace latifan mai taushi ma'ana wanda yake yayi zurfin mai zurfin ilimi mai amfani sammahu da ya kira shi da suna al-ilma shi qadi iyad shine al al al-adib al-mu'arrikh shi ma malamin hadisi ne malamin fiqhu adibi sannan malamin tarihi shine mu'arrikh galimin malamin tarihi yace al-qadi abul fadl iyad ابن موسى سنان سكيرة عياط ابن موسى ابن عياض ابن عمر اليحسبي السبتي المالكي فما سمى مالكية يحسبي سنن قبيلة سني السبتي قريني المالكي مكبسة متوفى سنة 544 بعد الهجرة shekara ta ɗari biyar da 544 bayan hijira ya rasu wanda shine sahibu shifa fi ta'rifi bi hukukil mustafa littafin a ashifa din nan shi ya rubuta qadiyat matbu'un an buga shi wa tartibul madariki wa taqribul masaliki fi ma'rifati a'lami mazhabil imam malik wato jeranta madarik waɗanda aka riska al'umman da suka wuce wata karibul masalik da kuma kusanto da hanyoyin da za ka gane fi ma'rifati alami mazhabi imam malik cikin sanin manya-manyan malamai bijimai shine alam yana su manya-manyan malamai na mazhaban imam malik wato duk irin tarihin manyan malamai da suka shahara a mazhaban malikiya su ya yi littafi a kai shi ma maɗabu wasu shi ne ba to ko wannan kasan ne za mu tsallake ne mu dinga barin shi akwai fa'ida gaskiya abu a haka gaskiya gaskiya ne amma dai mayaniji zai mu karasa da wannan abu hafsul mayaniji shi ma ya tattara jama'a za a kaddara jama'a juzu'an ya tattara wani yanki shi ma na littafi din sammahu da ya rubuta ya bayi suna ya kira shi da suna ma la yasa'ul muhaddifu jahalu. ga abubuwan da bai halatta ba shine ya sau, ai la ya hillo bai halatta ba ga malamin hadisi ya jahilce shi duk wanda yake harkan hadisi bai halatta gare shi ba ma ce ya jahilce wayan abubuwan ya ka kawo su <laughs> in ya jahilce su ya yi laifi shi ma abin nan ne ma ya miji kowal muhaddisu sahibul musannafat sahibul musannafat وقت ما أبو تي تولى ولفي أبو حفص عمر ابن عبد المجيد ابن عمر ابن حسين القرشي الميانشي <laughs> هذاني من تسانيفه فيه يا رسول شكرا تدري بير تمانين دعاء فإن هجر أقاني من تسانيفه المجالس المكية الاستاف اللي ربوتا من تسانيفه هذا لك إيش هو تصانيف كومو صنفات Eh, duk jami'a na musannaf sai ce kila annahu ruwiya ay rawa fihi ahadith badila an ce ya ruwaito hadisai ma batila marasa kyau marasa isnadi da ba su da asali duk ya ruwaito su a cikin wannan littafin majalisul makkiya shi wannan mai yani shi eh, littafin da ya rubuta fa shi al majalisul makkiya Eh, shi wancan ai shine abin nan din abin nan mayaniji ko a ce masa shi ko ji, haka suke kiransa an gane ko to shi wannan littafin da ya rubuta ma la yasa'ul muhaddithu jahaluhu din shi ma madabu'un wa huwa kurrasatun sabiratun dan takaddu ne yan kadan safahatuha ma'duda shafufukan su a bar ababin da ba dan shafufuka ne kaɗan kawai ba shi da girma hmm. to sai mu tsaya nan ɗin